بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbatar da Allah maɗaukin sarki wanda ya haɗa fuskokinmu a wannan asbahi mai tara albarka asbahi ta goma sha tara watan ramadan wannan shekara ta 1237 kuma daidai da 24 ga watan shida shekara ta 2016 nadiya muna karanta hukuce-hukucen asumi ne a cikin wannan littafin mai albarka littafin mawafa malik ma'ana a cikin kitabu siyam kuma wannan shi ne darasin na goma sha uku za mu tashi a baki na goma sha bakwai wannan babi na goma sha bakwai yana magana ne akan abin da ke sawa a rama azumi da kuma yadda ake ramuwar azumi shine babu mata a fi qada'i ba. babin da ya zo zai yi magana akan abin da ya shafi ramuwar azumin ba. wana ji da kyau abin da ya shafi ramuwar azumin ba. na farko ikisawa a rama na biyu ya ake ramuwa kamar da ake ramuwa mutum sha azumin ramadan uku shi in ya tashi rama su dole ne ya rama su a jere guda uku na ko kuwa a'a ya samu ya yi ɗaya wannan satin sati mai zuwa iya ɗaya sati na sama iya ɗaya kun gane ko kuma dole su ya yi sa a jere guda uku kamar yadda a jere suke a watan ramadana da kuwa ya sha ɗaya a goma farko ne ya sha ɗaya goma tsaki ya sha daya a goma karshen misali wal kafarat da kuma sauran kafarori duk da kafarat mun yi kafara eh, kisa a darasin da ya gabata kowancin darasin babu siyamin da ya fito da na a ta baha kisan kuskure wajibi ne ya yi azumin ajere kafara ta kisan kuskure kenan aga nan kafara ta zihari wajibi ne yayi azumin a jere duk mun yi bayani a waɗannan to amma akwai kafara rantsuwa da Allah ta'ala ya cikin mutum yayi zai kafara rantsuwa ne kafara rantsuwa ya ce ce da muskine goma ɗaya kenan ko ya tufatar da su ko ya yanta baiwa faman lam yajid siyamu thalathati ayyam wanda bai samu ba sai ya azumin kwana uku zalika kafaratu aymanukum idza halaftum wannan ita ce kafara ran tsoko in koren kwana ce da kikutu wadannan azumin kwana uku su ma dole ne a yi su a jere ko ku ba dole bane a yi su a jere na ta an gane surar matsalar shi ne na farko dai أو ما جاء شق رمضان باب ديزو زي ما قلنا كأب شاف رامو أزم رمضان دمي دمي كيسا وأرامة كما انتشر رامو رياضائي والكفارات دوك مصورا كفارون قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيب ورأى أنه قد أمس وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر على خطب يسير وقد اجتهدنا وانا يا حديثي من عمر بن الخطاب الله تعالى قال بشدة يجي cewa للي عمر ابن الخطاب للي عمر ابن الخطاب in ji Khalid ibn Aslam kenan dan uwan Zaid yake cewa lalle umar bin khattab afṭara zata yawmin fi ramadan ya ajiye azumi a wata rana cikin watan ramadan kuma nan khattab ya ajiye azumi fi yawmin bi ghayb a da aka wuni ana fama da hadari kun gane ko hadari ya rufe ko ina filmin bi ghayb akwai hadari akwai hadari sosai wara'a annahu qad amsa sai yake ganin ai mata ta riga ta yi wa gabatu shamsu kuma rana ma ta faɗi saboda haka sai sha ruwa kuna ji da kyau ana cikin haka fajja a rajulun sai wani mutum ya zo faƙar sai ce ya amiral mu'minin ya ce sarkin mu'minai tsala a ci shamsu rana fata gudu nan fa hadari ne hadari ne sosai ana amma ta gefe rana ta fito faƙal umar sai umar ibn khattab ya ce alhatbu yasir ai ramuwar kwana ɗaya abu ne ki sauki wa ƙadici ta hajjina hakika mun iji haji maka ga cewar kamar rana ta faɗi Sai da inda ba iji haji ake ba za a yi kafara ki? kun gane ku da ba iji haji ake ba za a yi kafara to amma saboda kuskuren da aka yi shi yasa ya ce alhatbu yasir ramuwar kwana ɗaya abu ne mai sauki ƙwala malik imam malik ibn anas ya ce yuridu bi qawlihi abin da yake nufi da al-khatb yasir al ramuwa fi ma nura a abin da muke zato wallahu a'lam Allah ta'ala shine ne inji malik wa khifatu ma'unatihi wa yasaratihi sauƙin kuwa da yake da shi shine yaqul umar yake cewa nasumu yawman makanahu za mu azumin muni guda azumin kwana ɗaya makwafin wannan kwana saboda haka kenan idan mutum ya sha azumi ya sha ruwa yana da kyakkyawan zaton rana ta faɗi kun gane wani yana da kyakkyawan zaton rana ta faɗi saboda haka sai ya ajiye azumi babu ganganci a ciki ina fata mun gane wani da ke ko kamar babu ganganci akwai ganganci jiya ka sha ruwa baku saura minti uku sannan yau wai don ka ga hadari abubuwan ya nuna maka baku saura minti goma ka ce wai je da an zama bambanci minti goma wannan ganganci ne ina fatan kun gano wannan da ke ko to amma ba ganganci ba ne ka sha ruwa ga hadari ya yi hadari ya cika ina da ina ƙarfe shida daidai ka daga hannu ga bakwai daidai aka samu irin wannan ko karfe shida daidai mutum ya daga agogo zai ga bakwai daidai ma'ana an kana ganin kamar zamanin su zai na umar ai babu agogo babu kaza babu kaza babu kaza su mutum ya ka samu rafkanuwa a al'amuransa gaba daya to kaga ire-iren waɗannan da suke da uzuri mutum zai rama wannan kwaya ɗaya ne kenan daga cikin abin da ke sawa a rama azumi daya shine mutum ya sha yana mai kyakkyawan zaton lokacin sha yayi alhalin kuma lokacin sha biyu ba wannan ya sha bamban da mutum ya kammala sa tabbas rana ta fadi ya sha ruwa da ya sha ruwa kuma sai suka hau jirgin sama suna tafiya kuma sai ga rana da al'asama wannan ya sha bamban da wancan قال وحدثني عن مالك عن أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر عبد الله بن عمر يكتشوا يصوم قضاء رمضان متتابعا زي أزمت أزم رام رمضان أجير زي أزمت من أفطره duk wanda دي اجي ازمي من مرض سبب rashin lafiya او في سفر ko saboda halin in ya tashi ramuwarsu zai rama su a jere ne in ya sha kwana biyar biyar na a jere zai kawo su tun ai a jere sha su ko kuma ko da ba a jere sha su ba ai su a jere suke saboda wata guda ake sha قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه لا أدري أيهما قال يفرق بينه وأن حديث ابن هشام محمد ابن مسلم الزهري yake cewa lalle abdullahi ibn abbas ɗaya kenan da abu huraira abdurrahman ibn sakhar biyu kenan ikhtalafa sun kara ma juna sani fi qada'i ramadan a wurin ramuwar azumin watan ramadan in an tashi ramuwar azumin watan ramadan ya za a rama faƙala ahaduhuma sai ɗayansu ya ce ko dai abdullahi bin abbas ko abu huraira ya ce yi farriƙo bai nahu ya samu ya halatta ya raba tsakanin azumi bai zama wajibi ya kawo su a jera ba wa ƙalar akhar ɗayansu ya ce la yi farriƙo bai nahu ba zai rama ba dole ya kawo su a jere la adari ayyuhuma qala ibn shab ya ce na manta ban san waye daga cikinsu ya ce yufarriqu bainahu ya halatta ya raba tsakanin azumin mukamma kenan lalle tsakanin Abu Huraira da Abdurrahman bin Sak da Abu Huraira tsakanin Abu Huraira da Abdullahi bin Abbas ko wanda yake ganin za a yi su a jere ko kuma wanda yake ganin ba za a yi su a jere ba saboda haka fatawar Abdullahi bin Umar ita ce wajibi ce a rama azumin Ramadana a jere kuna ji da ko ɗaya eh, nan. fatawar sauran sahabbai ba wajibi ba ne a rama su a jere mustahabbi ne a rama a jere kuma cewar mustahabbi ne a rama su a rama su a jere shine maganar mafi yawan malamai da mafi yawan sahabbai cewar in mutum zai rama azumin watan ramadana an so ya rama su a jere in ma wani abu ya sa ya daddaba su babu komai ramuwar azumin shi yayi ina fata an gane magana قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرأه القيء فليس عليه القضاء عبد الله بن عمر yake cewa man duk wanda ya kakalo amai ya janyo amai wa huwa a lokacin yana azumi fa alaihi to ya zama wajibi ya wannan azumin guda ɗaya wa man zara'ahu alqay amma wanda aman ya zo masa shi aman ne ya jira rinjaye shi aman ne ya zo falaisa alaihi qada to babu ramuwa a kansa wanda ka sai mu bambanci wanda ya kakalo aman ya zunguro aman ina fatan kun gano wannan da ke ko kuma hanyoyin zunguro amai suna da dama saboda watakila yif ya yi kurɓa ɗaya ta ruwa bai sani ba da ya kurba ɗaya ta ruwa bai sani ba a wata matsala ce daban sai yake kokarin ya za a iya dawo da ya dawo da wannan ruwa da ya kurba ba ga yanzu zai janyo kan shi amai duk wani abin da ya sa mutum ya kakalo amai da kansa ya sa ya sa wani abu ya je shi shina da yake ya san wannan abin zai kawo mai amai shi so yake kawai da wata kila aman ya ɗan tara bakin shi ya haɗi a uzbillah ya zama kazani kenan amma duk wanda aman ya zo mishi babu ramuwar azumi a kansa kenan daga cikin abubuwan da ke sawa a rama azumi daya babu kafara shine mutum ya kakalo amai da kansa kuna ji da kyau ya kakalo amai da kansa قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء يسأل ويسأل نابو يجي يسأل عن قضاء رمضان فقال سعيد أحب إلي ألا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر يحيى ابن سعيد شيخ مالك أنا مالك مالك ابن أنس yace ya ji sa'id bin musayyab ana tambaye shi dangane da ramuwar ramadana wai ramuwar ramadana dole ne a yi su a jere ko ba dole ba ne faƙala sa'id sai sa'id din ya ce a habbu ilai ni abin da na fi so ya fi kwanta min a rai Allah ya sarraƙa a ba'u ramadan shi ne kada a raba ramuwar ramadan mutum ya yi su a jere wa an yi watara ya yi su a jere shi ne yi watara ya yi su a jere ɗaya bayan ɗaya kuma arsala rusulana tattara daga tattara a jere kenan قال يحيى سميت مالكا يقول فيما فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزي عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه إمام مالك ابن أنس يتي duk wanda ya raba ya raba ramuwar azumin watan ramadan ana bin shi azumin watan ramadan guda uku sai bai yi su a ba ko guda biyar ko ma dai nawa ake bin sa sai bai yi azumin a ba sai ya raba tsakaninsu falaisa alaihi i'ada ba wanda ya ce dole ya sake kuna ji wa zalika mujzi'un anhu wannan da yayi ya isa yayi ba dai yayi ba to yayi wa habbu zalika ilai ni dai abin da ya yafi kwanta mun a rai kamar yadda ya gabata da maganganun malamai inji ibn inji malik ay ya yayi su a jere shi amma in ya raba azumin shi yayi saboda ina fatan muna gane matsalar qala malik rahimahullah من أكل أو شرب في رمضان صاهيا أو ناصيا أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكان قال مالك إمام مالك بن أنس من أكل دول ديتشي أو شرب ويشا في رمضان الدرانة سنوة رمضان ya ci ko ya sha ɗin na sahiyan da rafan wani au nasiyan ko da mantuwa aw ma kana min siyamin wajibin alai ko ma ba ramadana ba wani azumi ne da ya kasance wajibi yayi kamar azumin alwashi ko azumin kafara sai ya ci ko ya sha da rana da mantuwa ko da rukunwa malik ya ce anna alaihi qada a yawmin makana ya zama wajibi a kansa ya rama wani yini guda makofin wannan mai ci maganar ko duk wanda ya ci ko ya sha da rana wajibi ne ya rama wannan azumin guda daya menene dalili dalili shine duk malamai sun yi ijma'i akan cewa duk wanda ya cire rukuni daya a cikin ibada da aka umarta a yi to wannan ibada ta rubuce kuna jira ke ko in dai mutum ya cire rukuni daya to ibada babu ita in aka tambaye ka rukunan sallah kuna ji da ke za ka ci akwai karatun fatiya akwai ruku'i akwai sujada akwai tasowa daga sujada sai zai tambaye ka a guje ce malam yayi sallar asbahin nan bai ya manta ko yayi rafkan nuwa ya manta bai sujada ba me zaka ce mai zai ce zaka ce mai saki zai ce malam rana ta hudu za zaka ce ko azar shi sai ya saki domin ya rasa sallah ya rasa ne rukuni a sallah mutum ne yayi aikin hajji ya dawo ya ce maka sam ya manta bai tsayawa arfa ba kun gane wannan za ka ce mai ya saki zai ce malam hajji ba zai kamba ma aka ce ina zai saki ai ya bar rukuni duk abin da yake rukuni ne aka bari to za a saki ina fatan kun gane wannan da kyau to kamar yadda wannan suke rukuni hakan nan kamewa daga barin ci ko sha a azumi rukuni ne to tun da rukuni ne in mutum ya bashi da mantuwa ko ya bashi da rafkanuwa to lalle ilalla zai rama shi sai dai babu kafara a kai muna ji da ke kone shi ne da abin da malamai suka yi jima'i a kai sai dai hadithin turmudi da nan mai ya ce man sama ramadana abin nan da abin nan salama ya ce duk wanda ya manta ya ci ko ya sha da rama na a watan ramadana masu mako ya cika azumansa suka ce wa ya cika inda ba abin da ya samu wani ya da ba a ce ya cika ba da ba a ce falmitin ma ba da ba a ce ya cika ma'ana mai ma'ana ya cika shin ya cika ya ci gaba da azumansa? ko ko ya cika ya kawo wani makufin wannan kun fahimci matsalar to matsala ta biyu shine wani hadisin da ya ce yake fala a lai ba wannan ya fito da matsalar fili babu ramuwa a kansa sai malamai suka ce to wannan ka'idar da malamai ya kafa hujja a kanta ka'ida ce tabbatacciya kuma duk malamai suna a kanta sai dai tana da istisna'i tana da waɗansu abubuwa da basu shiga ƙarƙashin wannan ƙa'idar ba kamar mutum ya ci koyi shi da azumi wani rasulun ya ce fa'in na ma ƙwamo wa rabu wasu ba da haka babu ramuwa a kai haddasa ne matsala ce mai zirfi wasu gila mun zo darasi a kan muwatta za mu warware ta amma dai almin dai mutum ya sani babu ramuwa a kai in kuma zuci shi tana mai gaggai sai rama haddasa ne an malik an hamid bin qais al-baki أنه أخبره أنه قال كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارات أمتتابعات أم يقطوها قال حميد فقلت له نعم يقطوها إن شاء قال مجاهد لا يقطوها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات قال مالك رحمه الله وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعات zance mafi inganci na wata matsala da makaranta shine ba zai ramuwa ba dai mutum ya ci ko ya sha da mantuwa ba zai ramuwa ba ina fatan ba zai ramu wannan azumin guda ɗaya ba amma inda gangan ne zai rama kuma ya yi 61 ya yi sittin an hada da wani ramuwar sittin da ɗaya kenan in dai ya ci ko ya sha da gangan wannan zai rama kuma ya yi kafara wannan hadisi humaid ibn qais al-makki shine malamin malik ibn anas yake cewa annahu akhbarahu shi humaid ya bai mu malik labari wani labari yake ce da shi kuntu ma a mujahidi na kasance tare da mujahidi ibn jaba kaga gashi malamin malik kuma yake ce mana ya kasance tare da sa shi mujahidi shine malamin umay shi umay shine malamin malik ina fatan kun gane ko shi kuma mujahid dalibi ne na abdullahi ibn abbas sauka 33 ta alqur'ani yayi a gaban abdullahi ibn abbas sauka 33 yayi a gaban abdullahi ibn abbas yake cewa na kasance tare da mujahid wa huwa yaqufu bil bait a lokacin mujahid yana tawafi a ka'aba in insanu fas'alahu an siyami ayyam al kafara sai wani mutum ya zo ya tambaye shi nan gane da azumin kafara rantsuwa azumin kafara ta rantsuwa a mutatabi'atin shin dole ne a yi su a jere a jere suke am ya kafa uha ko ko mutum ya samu ya rarraba su tambayar kenan sauran abin da ya sa muka ce kafara rantsuwa kafin yi magana kan kafara kisa ita da nasun qur'ani ya ce ah, shahareni mutatabi'aini tawbatan min Allah hakan nan ma kafara ta ta zuhari da an faɗi shahareni mutatabi'aini amma kafara rantsuwa ga wanda bai samu abin da zai ciyar ba ko bai samu abin da zai tufatar ba ko bai samu baiwa da zai yanta ba sai aka ce fa siyamu salasati ayyam sai ya azumin kwana uku sai ba a ce ajiyar ba ko ba a cira ba kun gane matsalar ko to da aka tambayi mujahid ibn jabar cewa ita ka fara rantsuwa mutum zai yi ta ajiyar ko ba a cira ba qala humayd sai humayd ya ce fa qultu lahu sai na ce ma da mai tambayar na'am ya qatawa insha a zai rarraba ya samu ya daddasa azumi uku din ya yi su a kwana shida ma'ana ya yi ɗaya gobe ya huta jibi ɗaya cekanin jibi da ya daddasa su ƙala mujahid sai mujahid ce layi ka fauha ba zai rarraba su ba ba zai rarraba su ba kaga ga abin da wannan ya ce sai malamin shi ya ce ba zai rarraba su ba to a ƙairar ilimi ba za a ce ya tsanka shi ba jahilci ne zai sa ce a ai shi ai malami kun gane ko to shi malami in ya gyara ma ɗalibin shi karatu ko a bayyana jama'a ne ba a ce a tsinkashi, shi ai dama malamin shi ne su bai so da sabon abu ba ɗalibin ne in ya ga malamin ya yi ba daidai ba bai sai magana bayyana jama'a ba kun gane ko sai same shi ne mai bayani ya ce amma shi da dabara wannan shi ita ce karatu shi ne karatu qala mujahid sai mujahid ibn jabal yace la yaqtawha ba zai raba ba fa innaha fi qira'ati ubay ibn ka'ab ce wannan a qira'atu ubay ibn ka'ab salasati ayyamin mutatabi'at ka kusan malam ne ko yace salasati ayyamin mutatabi'at kwana uku ne a jere wannan qira'a ce da an share tilawata da sauransu almuhim dai ubay ibn ka'ab yana ganin za a yi su abin nan mujahid ibn jabar yana ganin za a yi su a jere قال مالك رحمه الله وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا إمام مالك إبان أنا سيتي وأحب إلي ني أبن دنا جاء في من أن يكون ما سمى الله في القرآن يكسن جي أزمن دا الله تعالى يأنبت القرآن يصام متتابعا أزمتش أجري أزمن رمضان أجري azumin kafarar rantsuwa a jere kullum da ke azumin fidiya a jere inda azumi ne a yi su a jere ya fi kwanta ma'ari sawawun an ce mutatabi'ai ne ko ba a faɗi mutum da dai har wasu a ƙur'ani ɗin an ce azumi ka kaza mutatabi'ai azumi ka za a jere to waɗanda ba a faɗa ba a jeren su ma a yi su a jere ya ce shi ya fi kwanta mai a zuciya wasu ila malikun an mar'ati tusbihu sa'imatan fi ramadan an tambayi imam malik ibn anas dan gane da matar da tawaye gari da safe tana azumi fatadfa'u daf'ata min damin abidin fi ghairi awani hadiha sai abin nan dugo guda na jini ya zo mata ba a lokacin al'ada ba ba a lokacin da ta san tana al'ada ba sun matanta zuwa ta tumsiya an tara misal zalik sai nan sai ta tsaya tana sauraron zuwa marece zuwa yamma ko za ta sake ganin wani ɗigowar jini ɗin? fala ta rashi kuma ba ta sake ganin wani abu suma tusbihu yawman akhar sannan sai kuma ta waye gari wata safiyar daban fatadfa'u daf'atan ukhra sai kuma jinin ya sake zuwa masa dugo guda wahiya duna al-ula amma dugon bai kai na farko ba suma yanqati'u zalika anha sannan shi ma kuma sai daina zuwa qabala haidatiha bi ayyam duk waɗannan kafin al'adarta ta zo da waɗansu kwanaki fasu ila malikun sai aka tambayi malikun tambayar ita ce kaifa tasna'u fi ne wa salatiya yanzu mutum da ta samu kanta irin wannan hali ya za ta yi da azamanta da sallolinta yau dududu zuwan da imanta bai wuce minti ɗaya ba ko sakon talatin to yanzu ya za ta yi da azamanta da salloli sannan sai bai zo gobe ba bai zo jiwo wasu shekaran jiwo qala malik sai malik ibn anas yace zalika damu mai al-shaytan abu na farko wannan jinin da ya dugo ɗaya ɗin nan na al'ada ne saboda zara a tuhu tana ganinsa faltuftir to ta azumanta ya kare tana ganinsa azumanta ya kare ko da sakon goma yi azumanta ya kare waltaƙudi ma afkwara sai ta rama abin da ta sha fai za ta haɓa an haddamu idan jinin ya wuce faltaftasil sai ta wanka wata sumu mace sallah sai ta wanka kuma ta sallah wata sumu kuma ta azumi faltar tasil sai ta wanka faltar tasil ta wanka ta sallah wata sumu kuma ta azumi yana cikin lawazim na wanka shine ta sallah barakallahu fi wasu ila wasu ila man aslama fi akhir yawmin min ramadan hal alaihi qada'u ramadana kullihi am yajibu alaihi qada'u al-yawm alladhi aslama fi wasu ila kuma an tambayi Malik ibn Anas amman aslama dangane da mutumin da ya musulunta fi akhir yawm min ramadan a ƙarshen yinin ramadan a ƙarshen yinin ramadan azumin ƙarshe ya musulunta azumin ƙarshe ya musulunta tambayar ana ita ce hal alaihi qada'u ramadan kulli shin ya zama wajibi akan sa ya rama ramadan gaba daya au yajibu alaihi qada'u al-yawm alladhi aslama fi ko ko abin da ya zama wajibi akan sa ya rama azumin ranar da ya musulunta kun gane tambayar ya rama azumin ranar da ya musulunta to da ya musulunta azumin ƙarshe kace bayan la'asar to ai ya ci abinci da rana kun gani qal sai malin ce laisa alai qada'u ma mata ba wanda ya ce zai rama abin da ya huce wa inna ma yasta'nifu siyama fi ma yustaqbal kawai zai ci gaba da azumi ne zai fara azumi ne nan gaba zai fara azumi nan gaba kenan ya musulunta da yamma ranar ashirin ga wata zai fara azumi gobe ashirin da ɗaya kuna ji da kyau in kuma ranar ƙarshen ramadana ya musulunta zai fara azumi na ramadana shekara mai zuwa wa habu ilai amma ni malik kenan in ji shi abinda ya fi kwanta min a rai an yi ƙabiyar yawon a asalama fiye ya rama azumin wannan ranar da ya musulunta a ciki kun gane ko kun ga wannan ba a babin wajibi ba za mu duba matsayin suna da yawa na barko ba zai rama kwanakin azumin da suka wuce ba zai fara ne daga gobe inda zai musulunta yau sha tara ga wata na ramadana wani ya musulunta a tare da ku to ba za a ce ya rama azumin baya da muka yi ba zai fara azumi ne daga gobe wannan haka fatar malik take to amma yau da ya musulunta fa sai ma ne to a maganar yau da ya musulunta abin da ya fi kwanta ma a rai shine ya rama na yau amma dan bai rama ba wani zai ci danne to kun ga kenan mun kammala babi akan abin da ya shafi ramuwar ramadana da kafara Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya ya sanya ya zama sanadi tsira duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik